Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 15-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan raga mashiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kori ke gabatarwa. sai kuma nasihar Ramadan. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa babaya ko makili. amurka ta faɗa a jela cewa tana sa ran china za ta mai da martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin da amurka ke shiga da shi china biyo bayan ƙarin haraji da shugaban amurka donald trump ya yi akan kayayyakin china da za a shigo da sunan amurka babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar white house larry kudlow ya faɗa a shirin labaran fox news na jiya lahad cewa bangarorin biyu za su sha wahala a wannan rikicin ciniki kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya a amurka ya ce babban matsalan wannan rikicin ciniki zai fi tasiri ne akan manoma masu sayar da waken soya da masara da alkama amma ya ce gwamnatin trump ta taba taimaka musu da dala biliyan goma sha biyu na tallafin haraji a baya akan asara da suka taba yi wurin aikewa da kayansu kuma za su taimaka musu idan bukatar hakan ta taso. Trump a ranar Juma'a ya yi karin fiye da kashi 100 na haraji a kan dala biliyan 200 kan kayayyakin China, lamarin da ya cira harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100 yayin da yake kokarin kara harajin dala biliyan 300 kan wasu kayayyakin China. Sai dai Kudlow ya ce zai ɗauki wasu 'yan watanni kafin harajin ya fara tasiri a jikin jama'a. 'yan sanda a wata unguwar nan washington suna farautar wani da ya kashe betty jennifer uwar gidan wani shahararren dan wasan fina-finai a ghana chris ato 'yan sandan sun ce an harbe jennifer ne har lahira a ranar juma'a a greenbelt da ke maryland yayin da ta bar ginin ofishin da take aiki a ciki wani da ya shaidi lamarin ya ce jennifer ta ga wani mutum da bindiga a hannunsa a filin ajiyar mota ta yi kokarin kauce masa ta fara gudu amma duk da haka sai da dan bindigan ya zuba mata harsashe sau biyu 'yan sanda sun ce suna zaton ita ce maharin ya auna ya kashe kana kuma ya arce daga inda ya aikata wannan aiki mai gidanta ato yana aiki a birnin los angeles a kan wani sabon fim nan da nan ya katse aiki ya ɗau jirgi zuwa maryland rahotanni sun ce masu bincike sun fara nazari a kan sakonni da ato ke kafewa a shafinsa na sada zumunta bayan ya fitar da hotunan shi da ita a kan shafukan yanar gizo ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kashe mutane shida da suke ibada a wata mujami'ar katolika a dablo da ke arewacin burkina faso da safiyar jiya lahadi in ji jami'ai da wanda ya shaidi al'amarin limamin mujami'ar da wasu mambobin cocin suna cikin waɗanda harin ya ritsa da su in ji wanda ya ga abin da ya faru yayin da yake tattaunawa da murya amurka maharin sun kai kimanin mutane 40 a kan babura a cewar wanda ya shaidi harin ya ce sun bar kowa ya kwanta ƙasa suka kashe mutane biyar kana suka cinna wa cocin wuta maharan sun kona wani bangaren cocin da wasu shakoki da ke kusa kafin suka arce daga wurin lamarin da ya ɗauki awa ɗaya zuwa ɗaya da rabi mutane da dama suka jikata a wannan harin a makon da ya gabata ma wani dan bindiga ya kashe mutane biyar a mujami'ar protestant a wani karamin gari mai suna silgadi da ke arewacin kasar masu shigar da kara a isra'ila sun janye zargin aikata laifin kisa akan wani bayahude da ake zargin sa da kai harin da gobara da ya kashe wani jariri dan falasdino da iyayensa a shekarar 2015 bisa ga wani roƙon kotu wanda ake zarginsa da ba a bayyana sunansa ba ya amince da aikata laifin haɗin baki bisa ƙiyayyar jinsi da shiga wani ƙauyen falasɗinawa tare da amaininsa da ake musu shari'a lauyoyin shigar da ƙaran za su buƙaci hukuncin ɗaurin shekaru biyar sun amince ba za su ci gaba da shari'ar kisa ba suna faɗin cewa wanda ake zargin matashi ne bai cika shekaru 20 ba a lokacin harin an gano sunan ɗaya wanda ake zargin da amiram ben olel wanda yake daure a gidan yari yayin da ake ci gaba da bincike ana zargin mutanen biyu ne da jefa bab na wuta a kan gidan iyalan duwapsi da ke garin duma nablus a yammacin kogin jordan wutar gobaran ta kashe wani jinjiri mai watanni goma sha takwas a duniya dan uwan jinjirin da ya dan tasa ya kubuta amma ya samu raunin kuna mai tsanani a jikinsa labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a Assalamu alaikum. An fara jigilar kayayyakin 'yan kasuwa a tashar sauke kaya ta nesa da teku da ke Kaduna a Najeriya. Wani hali ake ciki game da ta Kano? Ku biyo mu a cikin shirin da rashin ta yi na yau. Madalla. A ranar talatar makon jiya ne aka kaddamar da tashar Kaduna ta jigilar kayayyakin 'yan kasuwa ta nesa da teku, wato Ellen Drypod, wadda ke karkashin kulawar hukumar lura da sufurin jiragen ruwa da sha'anin fitan kayayyaki ta Najeriya wato Najeriya Shippers Council. Tun shekaru da dama da suka shuɗe ne aka fara yunkurin samar da irin wannan tasha a Kano da Funtuwa da kuma Jos, duka a yankin arewacin Najeriya, amma har yanzu haƙa bata kai ga cimma ruwa ba. Alhaji Hassan Bello da ke zaman shugaban hukumar kula da sufurin ruwa ta Najeriya wato Najeriya Shifas Council ya yi wa wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya karin bayani game da taron ƙaddamar da tashar ta garin Kaduna. Wannan taro abin da yasa yake da muhimmanci saboda yau an kawo kaya ta kan hanyar dogo. Duk wannan da aka ƙaddamar da tasha abin da ake kawa ana kawo su cikin manyan motoci ne. to manyan motoci sukan dade ga tsada in ba sa baka san inda kayanka suke ba amma yanzu an kawo tarago yau tarago 24 suka zo abin da an kawo ya kai akwati wajen dubu takwas da ko za ga an kawo guda biyu ko guda uku dubu takwas kuma wannan zai dore you know ever abin nan kowane mako za a yi sau biyu banda kawo kaya da yake yi zai ɗauki kuma kayan da za a kai ƙetare daga nan kaduna so kaga abin ya zama abin alfahari abin farin ciki a ce wannan tasha da aka jajirce ana son a kafa yau ta fara aiki ta hanyar jirgin kasa wato di sun bello yanzu jiragen kasa suna isowa har cikin tashar nan su sauke kaya har cikin tasha su sauke kaya kun gani kamar yau jirgi ya zo ya taso wani ya taso ma daga kano wani zai taso daga lagos duk a kawo kaya a aje nan kaduna so ya fi mana sauki ya sa an samu ah, ah, ah, raguwar farashin sufuri ya sa kuma mutane sun yi alfahari da wannan amma mun gode wa gwamnan kaduna malam nasiru saboda abin da ya ma wannan tasha in ba don shi ba da ai ba za mu ma wata magana ba akwai dubu ishirin mutane za su samu aiki wannan kuma wanda za su yi aiki ne kawai cikin harabar wannan tasha idan aka samu kaya daga niger daga chadi kai ka iya ka ga mutane ma nawa za a za su kai dubu hamsin saboda haka yau abin farin ciki ne cewa mun samu abin da zai ɗauki yaran su zo su yi aiki za a samu masu motoci za a samu masu kasuwanci masu sto-sto duk za su zo nan su yi aiki za a kuma sa masana'antu wannan za su dan kara ma abubuwan da muke aikawa a kara ingancin su kafin a aika za a samu ah, store wanda yake da na sanyi in za a sa kayan da suna neman wannan duka za a samu muna ta magana da mutane ko ina wannan tashar da kusan mutane da yawa ba ma ta nan a nan kaduna kawai ake da ita ba akwai wata huntuwa da ake ta kokarin gamawa akwai wata ajiyos da ake kokarin yi mana karin bayani kan sauran akwai su duka don son muke ko ina wanda ya kamata ana ana kai kaya a kai kaga ta funtuwa ana nan ana yi amma muna cewa don allah na funtuwa su kara ƙaimi a kara kaibi don a yi a ta funtuwa din kila ma bayan sati ɗaya zan je funtuwa in ga yaya suke akwai ta jos ita ma tana nan akwai ta ibadan jibi za mu je gwamnatin jihar oyo ta bamu eh, hekta 90 don a yi irin wannan a can so kaga ko ina yana kawo sauki shine muke son irin na kaduna nan na funtuwa na isiya longa da kano da jos su ma su kara kaimi don su yi koyi da abin da ke farawa da kaduna ina kiran gwamnonin da suke wurin nan su yi koyi da malam nasu yar wayannan tasha an akwai amfani da yawa ta da al'umma za su samu a ƙarshe mana son bello an ci irin waɗannan tashoshi idan suka kafu da sauran abubuwa masu kama da wannan mutane za su samu aikin yi kuma za a samu tsaro ma zai inganta ta wannan hanya tsaro zai inganta ka gani da in ka in ka sa kaya a manyan mota baka san lokacin za ka same su amma yanzu ka sa jirgi za ka gani kuma ma'aikatan mu shifas council za ta yi Ah, wani na'ura da za mu san duk inda container ka take ko ina ta shiga za mu sani za a kawo muna aiki da custom saboda wannan abin wato mana hasan bello maganar da nake yi idan tattalin arzikin mutane ya inganta to masu aikata laifuka ma za su ragu za su ragu ai dama rashin aiki shi ke kawo ino a abubuwan da ke faruwa rashin tsaro laifuka to mutum na aiki ya zo ya aiki an bashi albashi ya koma gida me wani laifi da zai yi kuma Alhaji Hassan Bello kenan shugaban hukumar Najeriya Shifas Council mai kula da sifirin kayayyaki ta ruwa. Tun a tsakanin shekara ta 2006 zuwa 2007 ne aka aza hasashin gina makamancin wannan tasha a Kano saboda mahimmancin Kano din a lardin arewacin Najeriya ta fuskar hada-hadar kasuwanci amma har yanzu babu labari game da wannan batu. Alhaji Ahmed Rabiu kwamishinan ciniki da kasuwanci na jihar Kano ne ya fayyace halin da ake ciki game da tashar ta Inland Drive Port ta Kano. To alhamdulillah kamar yadda ka sani na Kano na gaske ne farawa aka yi mu muka fara mu muka kai kawo akai kuma ah, sabon al'amari ne kuma mun ɗauko shi akan ka'idoji akan filin ƙasa kadada 200 ita ce kadada hekta ba eka ba hekta biyu. wanda da tsari na yadda za ta zama tasha ta musamman wadda ta daidai da daraja na irinsu a duk duniya baki daya ya kasance sakamakon rashin yi mana abubuwan da ya kamata a yi mana bayan mun yarjejena da gwamnatin tarayya kullum muna samun larurori iri daban-daban ko mutane suna bukatar wannan tasha a nan kaduna dama akwai guri da ake amfani da shi na tashar ah, wucin gadi wato bonded terminal wanda akan ɗauko kwantena daga lagos in an kawo ta a kawo ta nan a ba mai ita daga nan gurin amma kuma ba ta da sauki ba wani tallafi shine aka dan fadada ta gwamnatin jiha ta zaka ta a ciki aka dan fadada ya kasance ta fara wannan abin amma kamar yadda gurin yake an duba za ga cewa bai bai fara yadda ya kamata ya fara ba ya fara ne na wucin gadi domin ana bukatarsa aka kuma namu na Kano muna sa ran zai fara yadda ya kamata din domin abubuwan da suka ci mana to a kwarya yanzu an kawo gabarar cire su gaba daya saboda haka mun san yadda al'amura suke matukar da a ce jihar kano ce kawai zata da da ila tana amanta an fara amfani da al'amarin to amma sai kasance ba ita bace gwamnatin tarayya ce ita kuma ana canja ma'aikata masu madafai da daban-daban har aka samu kai a yanayin da aka samu kai wato wannan tasha ta musamman ta dan dauri nake so in ce da ita wadda cikin abincin allah idan ta fara aiki kamar da na faɗa kayan za su taho daga madatsar ruwa tashar ruwa jirgin ruwa ta taho har tashar jirgin kasa a wuce da ita zuwa gurin da za a ajiye kayan wannan zai sa mutane su rika zuwa inda kayan su suka yi akwai abin da ke kira a turance transfer of technology wato waɗansu al'amarin da da sai a lagos ake yin su yanzu a fara yin su a kano waɗansu al'amarin da da sai a madatsar ruwa za a rika yin su yanzu a fara yin su a cikin wannan tasha ta mata tsandauri za a samu sauki saboda haka ina kawo guda ɗari za a fara kawo guda dubannai da sauransu saboda haka za a samu aikin yi ko masu sai da ruwa da abinci da sauransu za a samu karin abin yi saboda haka babban al'amari ne insha Allah akwai abubuwa da yawa da wasu 'yan arewa suka yi imani da su cewa gwamnatocin baya da suka shuɗe na najeriya musamman ma gwamnatin obasanjo ta karya kasuwanci a arewa kana da yanzu matsayi na kwamishinan babbar jiha ta kasuwanci na san akwai abin da za a kan kowace gaba abubuwan da sukan faru gare mu shine in an tashi yin waɗansu uh, dokoki ko sa waɗansu ƙa'idoji ba a la'akari da arewa larurata sai kawai a yi su a sa 'yan arewa su zama sun yi asara ko abin da ya kamata ya zama nasu wasu sun ci da gumansu waɗannan al'amuran mun faɗe su wancan lokacin ya zama muna faɗa su duk lokacin da kace za ka yi wani abu ba za ka yi la'akari da kowane nahiya ta ƙasar nan ba cewa tana da wata larura ta ta musamman kawai za ka yi musu awon uh, Eh, gaba daya eh, kudin goro ka dauka cewa kowa daidai to ka san kayi zalunci a nan kudancin eh, yamma na najeriya sun tsere sa a batun ilimi da wata wayewa ta zamani arewa ana baya sosai a ilimin zamanin da kuma sha'anin wani al'amari na tauraron dan adam alhamdulillah muna da yara matasa zakakurai da suke kai kawo ah, amma yan kaɗan ne in ka ɗauki yawan su ka auna da nauyin yawan al'umma za ka cewa guda ne su saboda haka duk abin da muka faɗa a wancan lokacin a wannan gaban ma bata sake zane ba in ka duba yanzu an bar titin mota wanda ya taso daga kurmi ya je ƙarshen ƙasa ba gyara an bar titin jirgin ƙasa da ya taso daga eh, bakin ruwa zuwa cikin ƙasa eh, ba a kula da shi tashoshin mu na jiragen sama aka bar su da rashin kula da rashin tsari har ya kasance mafi yawancin jirage ba sa zuwa saboda haka waɗansu al'amuran da dama an fito da su an fito da su wanda za su taimaki al'umma ba a la'akari da arewa me take bukata shin wannan lajamar rajo shin wannan al'amari ya sauya a karkashin wannan gwamnati da ake ga dan arewa ne ya zama shugaban kasa wato shi muhammadu buhari in an kwatanta da abun da ya faru a zamanin olusegun obasanjo ba a samu canji ɗari bisa ɗari ba amma a yadda yake kallon abubuwa shi tabbas ana raga ana akwai rangwame akan yadda aka yi rika yi da can kwamishinan kasuwanci na jihar Kano kenan Alhaji Ahmad Rabi kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi. Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji Hassan Bello da Alhaji Amar Rabiu kana da abokin aiki Nasiru Adam Alhikaya da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya samu nasara a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kwa gudan tilar makula da su. birnin yamani shi jirgin birnin ingila ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ga na shi ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na magana ne a kan nadin da aka yi na sabbin sarakuna a jihar kano inda gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da kirkiro masarautu guda hudu a jihar da suka hada da bici da rano da karaye da kuma gaya da ni dai gwamna abdullahi umar ganduje ya yi bikin ba da sandan sarauta ga wa'annan sarakuna guda hudu da aka kirkiro jaridar ta da nation ta bayyana cewa shi ma sarkin kano kano alhaji muhammadu sanusi na biyu wanda a da ya balaguro zuwa birnin london tuni ya dawo birnin na kano a ranar lahadin nan sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo inda ta bada rahoton cewa yanzu haka wata jami'a mai zaman kanta da ake kira green gori university da ke jihar abia ta bada gurbin karatu ga wani yaro dan shekaru goma sha biyar da ya zo na daya a jarabawar shiga jami'o'i ta najeriya da aka gudanar a karkashin hukumar jam shi dai wannan matashi ya samu maki da 347 ne to sai dai kuma bisa dokokin hukumar bada gurbin karatu a najeriya wato jam ta bayyana cewa matashin ba zai samu gurbin shiga jami'ar Legas ba kamar da ya bukata domin kuwa shekarunsa ba su kai na shiga jami'a ba sai kuma jaridar da punch jaridar da cewa yanzu haka hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta kwace wasu gidaje guda hudu da ake kyauta zaton na shugaban majalisar dattijan najeriya mai barin gado ne sanata bukola saraki gidajen dai kamar da jaridar tarwato suna layin mcdonald ne da ke angon ikoyi da ke nan birnin Legas. hotunan gidajen kamar da jaridar ta nuna na dauke da jan lamba da hukumar ta efcc ta rubuta da ke gargadi ga mutane da da su guji mu'amala da gidajen domin kuwa suna ƙarƙashin bincike sai kuma jaridar daily trust jaridar troito cewa yanzu haka dai kungiyar jama'atin nasarar islam a ƙarshe wani taro da ta gudanar a kaduna ta yi kira gwamnatin tarayya da ci gaba da sa baki wajen ganin an sako su 'yan najeriya da ake ci gaba da tsare su a ƙasar saudiya bisa zargin safarar muggan kwayoyi a sanarwar bayan taro da kungiyar ta fitar ji jaridar ta sunday trust ta ce ganin yadda aka gano wata ɗaliba 'yan najeriya mai suna zainul habibu aliyu ta bata da hannu a safarar muggan kwayoyi kazalika a kosa 'yan najeriya ma da yanzu haka ke kasar ta saudi arabia garkami bisa makamancin irin wannan laifi ko zargi kuma suke bukatar sa baki na gwamnatin tarayya domin ceto rayukansu daga halaka sai kuma jaridar blueprint ta jaridar troito hukumar tsaron cikin gida dss na tara rahotannin da ake bazawa cewa sun fitar da wani rahoto a kan shugabar kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta najeriya wato justice zainab bulkacuwa a wata sanarwa da hukumar ta dss ta fitar a cewar jaridar ta musanta cewa ta gudanar da bincike akan jasa zainab bulkacuwa babin ya murai amurka daga lagos Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Imam Malam Sani Kandalawa da magaram Nijar. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a wata a ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasaw ila dhikrillahi wa zarul bay. Ma'al shahidi eh su an kasuwa a lokacin sallah a bari aje a sallah kuma kayan kasuwanci da ake dawa a siyo kayan kasuwanci mai ruhusa saboda annabi alaihi salatu salam yake cewa nadara allahu imra'an idza ishtara samha wa yaza ba'a samha Allah shi kan mutumin da da zai saya ya adalci ya rangwame haka na da zai siya da ya adalci ya rangwame an ka rangwamta kai ma sai Allah sai rangwamta maka amma an ka lillimka ka lillimka kai ma sai Allah ya huda ma albarka sai ka samu ribar jika ɗari biyu misali a hakika ka kanta jika ɗari biyu ce amma kana na kana an aje ta cikin kwanta kan kale ga duka bai jika ashirin ba kuma ba sata aka maka ba Allah ne zare albarka kuma ka zama to baka baka tausayin mumine annabi alaihi salatu salam ya ce wa lam ya bi amril mu'minin falaysa bi mu'min duk wanda bai damu ba da halin da mu'mina suka shiga to shi ma ba da cikin mu'mine wannan wata ne na ramadan zanwa duk abin da ka sani maimakon a kasa biyu ma a baka rabi ma dan in ma baka bada ba duka mu ce baka bada duka wannan radin kanka ne amma yi adalci ka raba biyu ma ka sai da rabi ma ka yi taimako daga ciki sai Allah ya sanya ka da cikin masu samun wani garaba sa. wata ne wanda a shekara sau ɗaya lakin yanzu ba lalle ba ne baɗin ta dawo kana na a raye wani nasu hadisi ke cewa wa kam minkum la shi la tamami amin da yawa kuke wanda buka rayuwa shekara ta baɗin an zo ba za a tarro ku ba saboda an yi bidije ba mamaki kana daga cikin wanzu a ramadan ɗin da su yi kokari kare ci ramadan ɗin kafin ramadan ɗin ya wuce ba mamaki baɗin bakka ciki ɗan abin masarufi ne eh, masama kayan makulashe ne a yayin rangwame su shinkafa na ita ma a yaran gwami su masara na a yayin gwami in har ma baka ba da kyauta ba a yi dan Allah ya taimako taimakon kanmu ne da kanmu Allah sa mu dace sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. magana Aminu Kadan Labu daga nan Kadan Labu jihar Kuriya Tijjani ina ma a Najeriya a cikin 'yan uwana musulmi. Muna cikin watan aji to mu kiyaye abin da aji baya kaman yawaita talibai da jancin mutane wannan duk aji baya kiyaye. Allah sa mu gama lahiya mu kare lahiya. baya ba mu wajen alaƙo. Salamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. muna kira da kanawa musamman masu yin zanga-zanga a kan kirkirowa sabon masarautu wanda suka fara yin zanga-zanga daga kofar kwaru zuwa gidan gwamnati to a gaskiya fa ita gwamnati da abin ta aiwatar da ya riga ya zama doka har ma gwamna ya sa hannu sai dai fa fi. zanga-zanga ba za ta aiwatar da fatawar wannan al'amari ba har ma zai jawo wasu sha wahala ko ma wasu rasa rayukansu sanadin wannan al'amari saboda haka ya kamata kawai a yi hakuri a bar wa Allah wannan al'amari kuma wannan al'amari ci gaba ne mu a ganin a Kano ba wai ci ba ya kai ba saboda haka zanga-zanga ba za ta haifar da wani samun ido ba game da wannan al'amari da fatan za a kula a mutum tun da lokaci ne na wata na Ramadan na yaman lada bai kamata a dinga ta hayaniya ana cikin zanga-zanga akan wannan alamar. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gurawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. A ina son amfani da wannan dama tare da kira ga hukumar zafi ta ƙasa rashin jihar sokoto a da allah gidan yadda amurka ita mun sa'o gare su wanda allah ya kawo tsaiko rashin biyan ma'aikatan zaɓe na yan hukumar gwarzawa. duk da cewa an yi zaɓe tun zaɓen shugaban ƙasa gida wata biyu amma har yanzu an kasa biyan al'umma haƙƙin muna kira ga hukumar zaɓe don allah ta yi mana bincike na ɓaɓɓaf domin ganin wa'annan kuɗi da hannuwa suke musamman al'ummar gwarzawa. mafi yawa daga cikin mutane daga aiki ba a biya su haƙƙin su wasu a biya su ɗaya ba wasu ba a biya su biyu ba ana kira ga murya amurka don allah ta sama da wannan sako ga hukumar zaɓe ta ƙasa rashin ta kwato na gode ɓare na. to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. amurka ta faɗa a jela cewa tana sa ran china za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin amurka da ake aikewa china biyo bayan ƙarin haraji da shugaban amurka donald trump ya yi akan kayayyakin china da za a shigo da suna amurka majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jela cewa sake jibgin rundunar sojin huti a wasu muhimman hanyoyin shiga yamar ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar wasu 'yan bindiga sun kashe mutane shida da suke ibada a wata mujami'ar katolika a dablo da ke arewacin burkina faso da safiyar jiya lahadi in ji wasu jami'ai da waɗanda suka shaidi al'amarin limamin mujami'ar da wasu mambobin cecin suna cikin waɗanda harin ya ritsa da su in ji wani da ya shaidi abin yayin da yake tattaunawa da muryar amurka maharan sun kai mutane 40 a kan babura a cewar wanda ya shaidi lamarin ya ce sun bari kowa ya kwanta ƙasa suka kashe mutane biyar kana suka cinna wa cocin wuta To a gaishe ka basu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar dan adam na Yusuf Harande. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voa hausa.com za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma malam sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada da umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.